Ke me haka? Lafiya? Ban gaya miki ba, mafarki na ya zo. Da gaske? Ko dai wasa kike mu? Da gaske mana. To kin faɗa mishi kina san shi? How I wish zan iya faɗa masa ina san sa. To fa da matsala, ba zai yiwu a ce ki zauna kina zancen abokin saurayin ki ba. Ha, to yanzu hankali na ya kwanta. Share ki Ni kuma na miki alƙawari. Stop. Kina mu shiga daga ciki mana, tsoron me kake ji? Me isa shekaru kullum yana karuwa maka amma tunanin ka yana koma ba waya. Kawai, Salim ne ke so, shi ne ke so. You are very stupid. ki tafasa mu ba ki kone ba. Ni za ki akwai rana da zan gani wannan baƙar rana irin wannan. Hakuri shi ne mafi a'a. Fahimci me kake nufi. Na san abin da yake yawa cikin zuciyarka. Shi yasa na zo domin maka saboda ka fahimci yadda abin yake babu abin da zaka gaya yanzu in fahimci ka kai hakuri ka fita me yasa ba za ka bari in fahimta da kai ba Najib ba zan fita ba wallahi sai ka saurare ni wannan yana daga cikin kaddararsa lokacin sanyi Oh,